بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma shida ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da hudu ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 85 a cikin wannan littafi mai albarka littafin mawaƙwa na imamu malik ibn anas a inda muke cikin kitabu ƙasar salati fi safar kitabu ƙasar salati fi safar kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar kasaru a halin tafiya kuma za mu tashi ne a babi na goma babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli ne babi na goma a wannan kundi da yake magana kan kasar sala babi na takwas da na tara sun yi magana ne kan abin da ya shafi sallar walha a yadda kuma babi na goma imam malik ibn anas ya ware shi domin bayani kan abin da ya shafi hucewa a gaban mai sallah hakan nan babi na goma sha ɗaya hakan nan babi na goma sha biyu duk sun yi magana ne kan abin da ya shafi gaban mai sallah idan aka ce gaban mai sallah wana jina da ke ko shine inda masallaci yake sa goshinsa daga inda zai sa goshinsa zuwa bayansa shine abin da ake nimi da gaban mai sallah kun lura da kyau ko to amma daga inda zai sa goshi zuwa can hukuncinsa ba? an ka lura da kyau inda mutum yake sa sutura ɗan gaba ne kaɗan daga inda mutum yake sa goshi to ga daga didi nan inda mutum yake sa goshi zuwa nan zuwa baya zuwa gaban mutum shi ne yake ɗaukan hukuncin hukuncen sutura amma daga gaban mai salla abin da can sama kun da ke ko kamar misali a ce mutum yana salla a sahu na biyar a sahu na biyar yake salla a masallaci kai kuma sai ka zo ka wuce a sahun farko ka wuce ta gaban shi eh kaga tsakanin karshe da shi akwai tazara sosai ko da yayi sujjara ba zai kawo zuwa ga sahun farko ba saboda haka kenan in mutum yana sallah a sahu na biyar sai ka wuce a sai ka wuce ta kan sahu na farko ko sahu na biyu to ba za a ce ka wuce a gaban mai sallah ba ina fata mun fahimci magana ta da ke don mutum ina ne gaban mai sallah ina ne kuma gaban wanda ba nan ne gaban mai sallah ba ina ne kuma ba nan ne gaban mai mai sallah ba imam malik ibn anas ya ce babu tashdidi fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli babu tashdid babun da ke magana kan tsanani da shari'a ta yi fi an yamurra ahadun akan wani mutum ya wuce bayna yadayil musalli gaban mai sallah wani mutum ya wuce gaban mai sallah wannan akwai tsanani sosai da aka yi a kan haka ko dai namiji ya wuce gaban namiji tunda ahadin aka ce ahadin wani almusalli mai sallah da aka ce ahadin wani ya shafi mace ya shafi namiji da aka ce almusalli mai sallah ya shafi mace ya shafi namiji kenan akwai tsanani da shari'a ta yi na cewar bai halatta wani ya wuce a gaban mai sallah ba sawa'un wannan wanin mace ce ko namiji wannan mai sallar mace ce ko namiji tsoraka sai mu kiyaye ba a wucewa gaban mai sallah mace ba ta wucewa gaban yar uwarta mace mai sallah namiji ba ya wucewa gaban ɗan uwan shi namiji mai sallah mace ba ta wucewa gaban namiji mai sallah namiji bai wucewa gaban mace mai sallah amma ci wannan da ke ko mutum ya shi gida ya sami mai ɗakin shi tana sallah ba zai wuce ta gabanta ba ko kuma ta sami mai gidanta yana sallah ba za ta wuce ta gaban shi ba shi ne ma'anar namiji ya wuce gaban mace mai sallah ko mace ta wuce gaban namiji mai sallah ko ɗa ya wuce gaban mahaifiyar shi tana sallah ko mahaifiya ta wuce gaban ɗanta yana sallah babu tashdidi fi an yamurra ahadun wani mutum ya wuce shine yamurra ya wuce bai ne dayal musalli a nan gaban mai sallah a nan gaban mai sallah kenan idan ya zamana ya dan ɗori kaɗan daga gaban mai sallah haka bai zama gaban saboda ka sami kiyaye ina ne gaban mai sallah din qala haddathani yahya an malikin an zaid bin aslam an abdurrahman bin abi sa'id al-khudri an abihi أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان عبيد الله ابن يحيى الليثي ɗaya daga cikin waɗanda suke ruwayar muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laifi yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas imam al-imam dar al-hijra shi ubaidullah ibn yahya al ya rasu shekara ta 100 200 da tamanin da bakwai shi kuma haya ibn ya haya allaisi shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu shi kuma malik ibn anas imam al-imma shekara ta ɗari da saba'in da tara an zaid na aslam daga malamin malik shi ne zai dan aslam wanda ya rasu shekara ta ɗari da talatin da shida an abdurrahman daga abdurrahman ibn abi sa'id al-khudri dan abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri sahabi ne ɗan shi abdurrahman sahabi ne suka ce a sahabi ibn sahabi sahabi ɗan sahabi shi abdurrahman ya rasu ya karata 112 ban hijira shi sa'id bin abinnan abu sa'id al-khudri malik bin sinan ya rasu ya karata ta 93 ban hijira an abihi daga babansa mana baban abdurrahman bin abi sa'id al-khudri kenan kenan daga abu sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza kana ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya kasance yana sallah idan ɗayan ku ya kasance yana sallah fala ya da ahadan ya murru bai ne dai to kar ya bar wani ya huce mishi gaba kuna ji da kyau idan ɗayan ku yana sallah shi da yake sallah kada ya bar wani ya huce mushi ta gaba wali ya dara'ahu ya tunkuɗe shi ya tunkuɗe shi mastaba gwargwadon yadda zai iya ya datse shi kullum da ke ko kaga ai idan kai haka kasa hannu kai haka inda hannunka ya tsaya to shine inda an kai sujada zai tsaya kenan idan kai haka sai ya zama na hannunka bai kai gare shi ba to haka bai zama bai ne dai ka ba kenan ba wai za ka yi tako ɗaya biyu uku ne kana neman ka ka ba ta ka kenan in a ba idan kayi kayi yaƙi falyuƙatilu ta yaƙe shi in na ma huwa shaiɗanu shaiɗan ne ai da ma akwai shaiɗanu minin jinnati wannan akwai shaitanu cikin aljanu akwai shaitanu cikin mutane to wannan shaitanul insi ne wannan haka hadisin yake sai dai abu sa'in al-khudri ya ruwaita akwai abin nan eh, inda aka kawo hadisin da ruwaya da tafi wannan fadi wana ji da ke ko shi ma wannan ruwayar ta hadis abu sa'in al-khudri ne wata ruwayar ita ba ta abu sa'in al-khudri ce duk ruwayar bukhari da muslim ce sai dai a wani wurin tafi wani wurin faɗi cewar idza salla ahadukum ila shay'in idza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayan ku ya zo ya salla zuwa ga wani abu kwaraje na da kyau ko idan ɗayan ku ya salla zuwa ga wani abu ila shay'in zuwa ga wani abu yanzu wannan abin shine sutura kwaraje da kyau ko idan mutum ya yi sallah yana sallah zuwa ga wani abu da ya sanya shi a matsayin sutura shi sa ya ce idan anau salama ya ce idan sallah a hadukun ila ya minan nasu idan mutum ɗayan ku ya je sallah zuwa ga wani abin da zai suturce shi daga mutane wannan abin zai kange shi daga mutane Na fatan kun fahimci magana ta da kyau fa'ara da ahadin an yajtaza bayna dai. sai wani ya zo yake nufin ya huce tsakanin shi da wannan abin da yi sutura ɗin kuna jina da kyau sai salama ya ce fali ya dufa'ahu to ya tunkule shi ya ingije shi fa'in a ba idan ya ƙi ƙatil hoto ƙe shi fa'in na ma huwa shekwan wannan shaidani ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau wannan hadisin ya fi hadisin da makaranta a mota fito da abubuwa fili don cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasu, idan ɗayan ku ya salla zuwa ga wani abin da zai suturce shi daga mutane ka sanya sutura a gabanka kuna jina da kyau yan tsakaninka da wannan suturar sai wani ya zo ya ƙi bi ta bayan suturar ya ce shi zai bi ne ta tsakaninka da suturar me yake nufi wannan kun ga kula neman mai fitina wani shike shike neman fitina Ke nan yanzu anan kai da kake sallar ka sa sutura kuna jina da kyau ɗaya kenan ko kuma ka zo za ka yi sallah ne a inda babu a hankalce dai babu wanda zai huce a gaban wannan sai mai neman fitina wannan zai nuna maka da ka shigo masallaci sai ka samu inda zai kawwame ka sai ka kabbar sallah misali ka shigo wannan masallacin kana shigowa sai ka zo daidai wannan angul din sai ka bar sallah sai wani ya tashi ya ce zai fita masallar kofa ce amma sai ya ce zai zaga ta ya kuke gani shaidani na kowa shaidani ne idan mutum zai yi sallah yana sallah sai ya je zai yi sallar a inda ya suturta kan shirya ga mutane ku lura da kyau wannan tun asali shi karanta shi mai sallar ya ɗauki mataki akwai abin da ya shafi mai sallar akwai abin da ya shafi mai wucewa yanzu shi mai sallar ne da zai yi sallah sai ya yi sallah ya kabbara sallah a inda babu wanda zai zo ya wuce ta gaban shi domin ya ɗauki mataki na farko ya sa sutura in ma bai sa sutura ba ya je ya samu wani wuri inda zai suturce shi daga mutane ko ya samu fila daga cikin fila ta masallaci ko kuma ya sami bango na masallaci wata kusurwa da ya kabbara sallarsa ana fata mafi yanci wannan da kyau da ya kabbara sallarsa kawai sai wani yazo zai huce mashi ta gaba to anan ya ke shi domin shedani ne ai akwai hanyoyi da ya kamata ya huce da ya ke huce ya ce dole sai ta nan zai huce sai ya zama shaitani kenan daga cikin mutane Allah ta'ala ya sauke to abinda nake so mu fahimta anan wannan matakin da ran sallama ya ce falyuqatilhu iyake shi zai faru ne fa in ta kabbara sallah a inda babu wanda zai zo ya wuce in ta kabbara sallah a inda babu wanda zai zo ya wuce amma in ka zo ka samu tsakiyar masallaci ko tsakiyar sahu inda babu sutura kuma kai baka sa sutura ba to ba za ka zo ka ce kuma dole dole za ka hana mutane wucewa ba yanzu sai shi wanda zai wuce da zama karanta hadisi a gabansa to da ka sai mu kiyaye a wannan lokaci ne kake da damar da za ka tara mutum kada ya wuce shi na wannan lokaci eh a inda ka suturta kanka sawa'un da ka je kai sallah ne dan da rasulun ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas in ku ila shay'in ne yasturuhu minan nas ko anan mutum ne zai kabbara bidi wannan kusuru tsakanin nan da kofacin can sai ya kabbara sallah haka duk wanda ya zai ci zai huce ta nan ya nemi fitina kenan ko saboda zai iya koma wata bayan kai ta kofar amma mutum ne yana shigowa masallaci ya zama tsakiya kawai sai kabbara sallah kenan ashe yanzu mutum ana koya mishi in ya shiga masallaci ina zai kabbara sallah wani yana shigowa sai samu hanyar kofa sai ya kabbara sallah kaje yanzu wannan bai yi sallah ila shan yasturhu minan nasu to sai yana zuwa sai ya zama ya zama masubuki ne eh ko lura da ke ko ya zama ne gaga ya zama ba shi da zaɓi قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الماضي بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة قال وحدثني أم مالك يتشكم مالك ابن أنس يا ترى تدني ونا عن أبي النظر دقمال منص أبو النظر maula umar bin ubaidillah shi wanda iyo ruwayar hadisin shine abun nadar wanda ya rasu shekara ta 129 malamin malik din kenan abun nadar baban annabar kullum da ke ko baban annabar to shi baban annabar din maula umar bin ubaidillah yantaccen bawa ne na umar dan ubaidillah shi kuma umar dan ubaidillah ya rasu shekara ta 82 bayan hijira abin nazar shekara ta 129 bayan hijira an busur bin sa'id daga busur dan sa'id shine malamin abin nazar anna zaid bin khalid al-juhani lalle zaid dan khalid mutumin juhaina kabilar ita ce juhaina al-juhani kabilar ita ce juhaina arsalahu zaid bin khalid arsalahu ya aike shi ya aiki wa eh ya aike busur bin sa'id tunda shine malamin sa shi busur bin sa'id shine malamin abu nadar shi abu nadar shine malamin malik shi malik shine malamin yahya ibn yahya al-laythi to kaga kenan yanzu zaid bin khalid al-juhani shine malamin busur bin sa'id kullu da ke ko to shi zaid bin khalid din shine ya aiki arsalahu ila abu juhaib shi ya aiki busir bin sa'id zuwa ga abu juhaib abu juhaib yas'aluhu yana tambayar abu juhaib ma za sami amin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu juhaib mai kaji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil madri bene del musalli dangane da wanda yake wucewa gaban mai sallah mai kaji abu juhaib ba shi ya aikawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam riga ambajaniya ba an sallama ya salla ya ga riga tana da roɗi-roɗi ya mayan mishi da ita ya ce canza mishi da wata abu me mai kaji daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fil madri bayna yadayil musalli dangane da wanda yake hucewa gaban mai sallah wanda yake hucewa a gaban mai sallah faƙala abu sai abu jiham ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kenan ga abin da ya ce lau ya alamul mabu bai da musalli inda mai wucewa a gaban mai sallah ya san ma za a irin narkon azabar da ke kansa irin bala'in da ke kansa irin abin da ya dora ma kansa inda ya sani lakana an yi tafi arba'ina wallahi da ya kasance ya tsaya arba'in khairan lahu shi ya fi mishi alheri min an ya murra bayna yadayhi akan ya huce ta gaba mai sallah ya tsaya arba'in har mai sallar ya kammala da ya fi mishi alheri Ƙala abun nabar, sai abun ya ce malamin malik kenan la adari ban sani ba a qala 40 shi shin yace kwana arba'in ne duk mai saurinsa ya tsaya kwana arba'in har mai sallah ya idar da sallah ya fi mai sauki da ya huce ta gabansa au shahara ko kuma ya ce watanni arba'in ne au sana ko ya ce shekaru arba'in ne ya tsaya shekara arba'in ta fi mishi sauri ta fi mishi sauki da ya huce gaban mai sallah ya tsaya wata arba'in ya tsaya kwana arba'in ba a faɗi awa arba'in ba ba a kuma faɗi minti arba'in ba ya fi mishi sauƙi ina fata mun gane wannan da ke ko to kun ga yanzu hadisan guda biyu ne akwai hadisin wanda yake sallah kada ya bari a wuce mishi ta gaba akwai hadisin wanda zai wuce kada ya wuce ta gaba mai sallah shi mai sallah kada ya bari a huce mai ta gaban sallarsa wannan idan ya yi sallah ne a inda zai kawwama kansa ina fatan kun gane magana ta ya yi sallah a inda ya kawwama kansa ya rufe kansa ya sanya ma kanshi sutura saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa i idan salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan ɗayan ku yayi sallah zuwa ga wani wuri da ya kange shi daga mutane babu wanda ya ganshi ba wanda zai zo ya huce ta wannan wurin sai shaidani to ya falifatilu wannan kenan to yanzu shi kuma wannan hadisin shi mai sallar ne watakila mai sallar ya zo ya zama masu buki saboda haka yana salla ne sai ya samu daidai kofa ne ba da san ran shi ba an fata mun gano wannan da ke ko ba da san ran shi ba to anan kai da zaka wuce ka jira shi ya idan da sallah inda zai dauki kwana arba'in ne ya fi maka sauki a kan ka zo ka wuce mai ta gaban mai sallah subhanallah a yi sallah ba karama al'amari ba ne wucewa gaban mai sallah ba karama al'amari bane. shi yasa kake ganin ake samun sutura wacce za ta katange tsakaninka da da inda kake sallah to ma ka samu wannan to bayan suturar kowa zai iya wucewa bayan sutar kowa zai iya wuce alawa da ne an malikin an zaid bin aslam an ata bin yasar anna ka'ab al-ahbar qala لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخصف به خيرا له من أن يمر بين يديه, بين يديه قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم دق زيد بن أسلم زيد بن أسلم شيني مالك مالك أو أنا حديث أنا طاء بن يسار دق طاء بن يسار أن كعب الأحبار للي كعب الأحبار قال ياتي shi ka'abul ahbar ya musulunta ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya ce lauya alamul maru ne dai musalli inda mai hucewa a gaban mai sallah ya san ma za alaihi irin abin da yake a kansa da ya san mai ya dora ma kansa lakana an yi safa bihi to da ya kasance a rufta kasa da shi a rufta kasa ta rufta da shi khairan lahu shi ya fi mashi alheri min an yamurra bane dai akan ya huce gaban mai sallah ƙasa shine an yi khasafa bihi fa bihi wa bidarihi al an yi khasafa bihi ƙasa ta rufta da shi shi yafi mishi alkhairi subhanallah shi ji karatun yadda yake ka lalle yana da matukar kyau mu yi wa mu daɗa jaddada al'amuran mu ka abin da ya shafi sallah kada ka wuce gaban gaban sallar wani kar kuma ka bari a wuce ta gaban sallanka daga cikin hanyoyin da za ka bi domin kada wani ya wuce maka ta gaban sallah ne mai tun hori ka kabbara sallaka a inda babu wani wanda zai zo ya wuce in har wani ya zo to kaga shaidani ne saboda ka samu wuri tsatsa wuri kawwamamme wuri lungu a masallaci inda yake babu wani wanda zai zo ya wuce maka ko kuma ka sa sutura duk waɗannan al'amura to haka yanzu ka bai wa sallah ka tsari sannan kuma shi wanda zai zo ya wuce gaban mai sallah ko da mai sallar ya samu rafkannuwa ko bai sa sutura ba ɗaya kenan ko kuma a shi masu buki ne inda ya samu a saho ya samu daidai kofa ne da ka san wani idan aka sallame inda ko in an yi sallame daga sallah kowa zai tsaya ya kammala askar ɗansa subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 no kenan 99 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir na dani kafin wannan kuma a ce yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa uku Allahumma anta salamu minka salam yayi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yayi ayatul kursi falaki da kulhuwa da falaki da nas inda kowa zai yi a waɗannan abubuwa zai yi waɗannan askar, kafin ya tashi to da ina kyauta da zata kafin ya kammala su babu wani masubuki haka ne babu wani masubuki don duk wanda ya samu ko da kabbar harama ya samu kafin ka kammala askar ya idan da sallar shi inda kowa zai lizinci waɗannan zikira da an rage zama da an rage cunkoso a ƙofar fita masallaci cunkoson da ake yi wurin fita bai kai cunkoson da ake wurin shiga ba eh ka lura da ke ko za a ga mutum shi ne karin shigowa masallaci amma yana sai kuma ya zama farkon fita masallaci ba haka ake rayuwa ba inda mutum zai lizunci waɗannan azkar da ake yi to da wuya ya wuce gaban wani mai sallah to wuya ya wuce gaban mai sallah kuma lalle ilalla wucewa gaban mai sallah wannan ya tabbata mana akwai hatsari sosai da sosai kada ka ya tafi kan cewa wai ai zaka wuce ya sanya maka hannu ai alkhairi ya nema maka domin hadisin farko da muka karanta mutum ya tsaya tsayan kwana 40 ko watanni 40 ko shekara 40 shi yafi shi kuma wannan na magana wannan ta shine shi a rufta da mutum ma shi ya fi mai don gaba ba zai sake wucewa ba ƙalwa ta sani an malikin an na hubala zuwa abdullahi bin umara anhu ka na ya kara an yammun rabai na aidin nisa'i wa hunne shalin wannan daga abdullahi bin umar ne ya rusa ya gara ta 73 bai hijira sahabi ne kuma dan sahabi ne as-sahabi ibn sahabi sahabi dan sahabi ke. abdullahi ibn umar kana yakrahu ya kasance yana kyamar an yamurra baina aidin nisa ya wuce gaban mata wa hunna yusallin suna sallah kai ya za ka ji ai yana ga cikin siffa na namiji kunya ta namiji kada ya wuce gaban mata isa abdullahi ibn umar yana kyamar wuce gaban mata suna sallah قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يمر بين يدي كان لا يمر بين يدي أحد ولا يد أحدا يمر بين يديه can hadisin shi da muka karanta aidin nisa hucewa gaban mata kaga idan sun zo masallaci kenan suna suna sallah Abdullahi bin Umar kana la yamurru bayna yaday ahad abdullahi bin umar ya kasance bai wucewa gaban kowa in yana sallah abdullahi bin umar baya wucewa gaban wani idan yana sallah ɗaya kenan wala ya da'u ahadin ya muru bene dai kuma baya barin wani ya wuce mishi gaba in yana sallah eh kullura da ke ko shi ba zai wuce gaban wani idan yana sallah ba shi ba zai bari wani wuce mishi gaba idan yana sallah ba adalci kenan wani ya dauki sallar kowa ba komai ba zai wuce gaban sallar kowa amma shi ba zai bari a wuce gaban sallar shi ba nan alaikum salam wajen abin da ya ce idan liman yana gaba mamu yau wancan kaji masu idan liman yana gaba za ka yi wuce ta gaban mamu? eh? ƙala rahimahullah babu ruksati filmururi bayan yadda musalli babu ruksa babun sauƙi da aka yi filmururi akan mutum ya wuce bayan yadda musalli gaban mai sallah sauƙi da aka yi na ya halatta mutum ya wuce gaban mai sallah قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد يفتو قال رحمه الله باب الرخصة باب الذي من مغانا كان صوتي دعاكي في المرور بين يدي المصلي akan abin da ya shafi wucewa gaban mai sallah sauki da aka yi murur wucewa gaban mai sallah قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الذي يا كرنت دني وانا daga مالك ابن انس عن ابن شهاب daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu shekara ta 125 an ubaidullah bin abdullah bin utba bin mas'ud daga daga dan abdullah abdullah dan utba utba dan mas'ud an abdullah bin abbas daga abdullah dan abbas annahu qal abdullahi dan abbas ya ce aqbaltu rakiban ala atan na taho ina tafiya akan abin hawa na taho aqbaltu na taho na fuskanto rakiban ina kan abin hawa ina haye ala atan akan jaka atan ita ce jaka himar jaki wa ana yawma izin ya ce ni a wannan lokacin kada na hastu lishtilam na kusa mafarki na kusa balaga kaɗan ya rage in balaga wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli lin-nasi bi mina ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ma mutane salla a kaga aiki haji kenan ko famarartu bayna yadai ba'd as-saffi famarartu bayna yadai ba'd as sai na wuce ta gaban sashin sahu ya wuce ta gaban sahu ba ta gaban liman ba kullum da ke ko sai ya samu wani sahu sai ya wuce ta gabansu fana zaltu har na wuce sai na sauka saltul atan na saki jakar tarta tana kiyo wadda khaltu fi safi na zo na shiga sahu na kabbara sallah falamin kirzalika alayya ahad babu wani da imin inkarin haka sai ya nuna ashe idan kana bin liman sallah to suturar liman ta wadatar yanzu ba za a huce ta gaban liman tsakanin liman da suturar shi bane kuna jina da kyau tsakanin liman da suturarsa nan ne ba za a huce ba amma tsakaninka da liman kenan kana sahun farko ko kana sahun na biyu ko na uku ko na hudu za a iya wucewa ina ba ta mun gane wannan da kyau to da shi ga kuskuren wasu ko karancin abin nan da karatun wasu yana bin liman sahu yana kan sahu yana bin liman sallah za ka wuce kuma sai sanya maka kullum da ke ku yake na wannan kuskure ne hakan nan kuma wanda yake sallah shi kadai ba a bayan liman ba yara ne ƙanana wasu ma ƙasa da shekara biyar za su wuce sai ga yana sanya musu hannu wannan kuskure ne yaro ƙarami ai ghairu mukallaf yaro ɗan shekara biyar ɗan shekara bakwai kace za ka sanya mai hannu ko za ka ja shi haka da shi yanzu sai ga ya samu lilo kana jan shi yana dawo eh? sai dinga zago ka kana rike mai hannu eh amin eh shiwa eh kamar ya eh ghir mukallaf eh to ai kaga ka lura da kyau baya bari ta wuce yana sallah ne inda ba za ta wuce ba kun da ke ko yana sallah ne a inda ba za ta wuce ba wannan yana da matukar kyau mu tsaya mu karance shi mai la'akari da shi sosai da sosai kuma akwai gurguwar fahimta da ake musu daga cikin wannan gurguwar fahimtar ita ta kawo doguwar sujada nan da aka taɓa yi cewar an salam ya kasance idan yana sallah baya tsakanin shi da da sutura kun lura da ke ko to ai tsakanin shi da sura gwargwadon inda ya sujada in ya sa goshi nan nan sutura take kun fahimci magana ta da kyauta inda zai sa goshin shi sujada to nan ne sutura take to da wuya ko dabba ta zo ta wuce musamman idan bango kasa ina ba ta fahimci wannan da kyau wani lokaci idan lokacin hajji ko umara bai cika ba idan za a yi sallah a harami ka lura in za su sa liman ya zama yana gindin ka'aba za ga ɗan tazarar da ke tsakanin darduma shi da ka'aba ba ta wuce zira'i ba ina ba ta kuma yanci wannan to da wuya ba ta zo ta wuce tun asali ma ba ta ga ba ta ga wannan sararin ba ba ga wannan sararin ba to wannan wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bari tsakanin ah, shi da inda zai sa goshi wuri ne da ake bari uku ba wuri ne da ake ɗiba da yawa ba ina fata mun mun fahimci wannan da kyau قال وحدثني عن مالك انه بلغ ان سعد بن ابي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاه قائمه قال وحدثني عن مالك انه بلغه بيان يزو مالك ابن انس ان سعد بن ابي وقاص sa'ad bin abi waqqas ɗaya daga cikin al-asharatul mubashsharun bil janna shine sa'id wa sa'ad wa ibn abi wa talhat wa amir fihr wa zubair al-mumaddah shine sa'ad ibn abi waqqas yana cikin mujabud da'awa subhanallah akwai wanda yake su sunan su mujabud da'awa wanda yake ana amsa addu'ar su. ya bayyana gashi na su zahiri Allah ya amsa addu'ar su. sa'ad biyu abi waqqas yana ciki wata mata ta mai rintan gona ta ce ai gonar ta ce gonar shi ta ce gonar ta ce ake juyin duniya ta ce gonar ta ce ta ce ya Allah in dai har ƙarya take mai Allah ya kashe ta a gonar kuma ta fada rijiya sai ta fada rijiyar da ke cikin gonar ai ba sai an je kotu ko an je kaza an je kaza akwai wasu za ka gasa mujabin da'awa wanda yake ya wannan ya gashi nan suna cikin da yake da suna ba fa annabi ne cikin annabawa ba suna tafiya babu ruwa ya roki Allah ka ga ruwa ya kalbalo daga ƙasa an sha an yi kaza an yi kaza za ka samu wannan in ka sami jami'ul ulum wal hikam wannan littafi kenan شرع arba'unin النووي انقسم حديث من hadisin لي وليا waliyan فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال أبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يصور يا كاو من هيك سوسينا مجاب الدعوة سار بن أبي وقاص هنا تشكنسون yana cikin mutanen da ba su bar duniya bai da suka karbi eh, suka ana mai tabbatar mun su da sunan su yan aljanna ne sa'ad bin abi qasim kana yamurru bayna yaday ba'd as-sufuf ya kasance yana wucewa ta gaban sashin sahu ba'd as sashi na sahu yana wucewa ta gaban su was salatu qa'ima sallah kuma ana ci gaba da yinta. shine za ga wani yana tambaya a malam an ce ba a hucewa ta gaban mai sallah amma kuma in haka nuno a satellite sai ga a ka'aba ko a masallaci a sallan da ke madina sai ga ana sallah ko mutane suna wucewa eh? kun kullum da ke ko? ba idan kana bin liman sallah to ta gaban liman ne kadai ba za a wuce ba gaban liman man ce gaban liman shine tsakanin liman da rasa shine ba za a wuce ba amma tsakanin sahu na ɗaya da na biyu ko tsakanin sahun farko da liman da ana wuce قال مالك رحمه الله وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا المسجد إلا بين الصفوف مالك ابن أنس يا يكمل أكون waɗannan bayanan. hadisin farko da hadisi na biyu da masu karanta hadisin farko na abdullahi bin abbas ya zo ma akan abin hawa ne ya wuce hadisi na farko na sa'ad bin abi waqqas hadisi na biyu na sa'ad bin abi waqqas ala malik imam malik ibn anas yace wa ana ara zalika wasi'a ni ina ganin haka ba wani abu abu ne mai akwai yalwa akai idza uqimatus salatu idan aka tsayar da sallah wa ba da an yi shirimar imamu kuma bayan liman ya yi harama ya yi kabbar harama ya ce allahu akbar wallam ya ji dilmar ma da khala ilil masjid mutum bai samu inda zai biya shiga masallaci ba illa bai na sufu sai ta tsakanin sahu ya halatta ya wuce tun da yanzu ba ta gaban liman ya wuce ba ya halatta ya wuce a gama magana ya zai ce musu to ai su a malikiya ba haka bane kenan ko tunda maliki ya nasanta ma a muwatta قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي قال وحدثني عن مالك مالك ابن أنس يجي bayani ya zo mashi anna ali ibn abi talib lalle ali ibn abi talib qal ya ce la yaqfa as-salata shay'un babu wani abin da ke katsa sallan mutum min ma ya murru bai ne jayil musalli cikin duk abin da ke wucewa gaban mai sallah ba abin da za a ce in ya wuce sallaka ta ɓace sai ka sake amin ko bakin kari ya magana kenan ta kowa yana faɗa abin da ya sani shi abin da Ali na Abi Talib ya sani ke kafin ai mun yi magana a darasin da ya wuce cewa kowa yana ba da bayani na abin da ya sani dukkan sahabbai babu wani sahabi guda da za a ce ya naɗe ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansa sai dai a ce sahabban baki ɗayansu suna ɗauke da ilimin kuna jina da ce ko ɗaya kenan sannan wancan waɗancan hadisan shin suna nufin in ya wuce ta gaban mai sallah sai mai sallah ya sake sallah ko ku a ya rage mashi daraja da alkalbul aqur da alkabin alkalbul aswad da alhaib. kullu da ke ko qala hadathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah anna abdullah ibn anna abdullah ibn umara radiyallahu anhu kana yaqul la yaqta'u as-salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli eh kace menene قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله داني عبد الله بن عمر يا رسول الله تقريب شده anna abdullahi ibn umar lallai babansa abdullahi dan umar ya yaqul ya kasance yana bada fatawa yana cewa la yaqta'u salata shay'un babu wani abin da ke yanke sallah da za ce in wannan abin ya huce ta gaban ta gaban ka kana sallah to fa ka sake sallah cikin abin da ke wucewa gaban mai sallah babu shi shi yasa zaka ga Ina aka bude babu mufsidati sala babu abubuwan da suke bata sallah ba a kawo kare ya huce ta gaban mutum ba a kawo mace ta wuce gaban mutum to shin wancan yana nunawa a farkon al'amari ne ko a ƙarshen wannan yana nunawa ya zo a ƙarshen al'amari ne ko kuwa kullum da magana ta shin hadisin bukhari da muslim ne mutafakon alai ne cewar idan abin hadisu musulun kai idan mace mace ko bakin kare suka wuce ta gaba mai sallah yana yanke sallah kuna jina da ke ko sannan kuma za a ga littafi da aka wallafa kan abubuwan da suke bata sallah babu waɗannan a ciki ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa ɗin to shin yana nuna kenan wannan maganar akwai ta amma a farkon al'amari amma a ƙarshen al'amari babu shi yasa malaman ba su sa a cikin littattafansu ba ɗaya kenan ko ko gashi mai yanzu an karanta manya-manyan sahabbai fitattun sahabbai guda biyu sun ce babu wani abin da ke wucewa gaban mai sallah abin nan babu wani abin da zai wuce gaban mai sallah a ce ya ɓata sallah wallahu ta'ala ala qala rahimahullah babu suturatul musalli fi safar babu suturatul musalli fi safar babun sutura ta mai sallah da zai sa ko da yana halin tafiya yan uwa mu fahimci cewar sa sutura a sallah al'amari ne mai girman gaske mu lura da wannan sosai al'amari ne mai girman gaske ana sa sutura ne fa ba wai dan kada a gitta ma a gaban sallah ne sawon mutum ne ko aljan ko shedan in dai ka sa sutura to shedan ba zai wucewa ta ka da suturan nan ba ka lura da kyau za ka ga mutum ya kama sallah shi kadai ba sutura sai ya ga ya so sanan ya taba nan ya ka lura haka shedan ne yake zungurin sa bai sa sutura ba haka kawai za ka ga mutum yana sallah in bai sa sutura ba sai ka ga alama a tare da shi don bai kange sallah shi daga shedan ba saboda haka sutura ba karamin al'amari ba ne. sutura ba karamin al'amari ba ne. saboda haka mutum ya iya kokarinsa ya iya kokarinsa ya ga yayi sallah da sutura wannan abin da zai sa a matsayin sutura ya zama mai tsarki kada ya ji an ce ya iya kokarinsa ya iya kokarinsa ya ɗauko fo da yara suke kashi buta alaula tana tsarki ta dangana ta danganta akwai mata masu tsafta lokaci zuwa lokaci suna wanke ta akwai masu tsarki masu tsafta in zai na zai ajiye butan ne a baya ba wajen sa ta a gaban shi yana mata fitsari ba a ce ka masallaci za ga yadda ake tsarki ku wani ka gan shi kawai a fakaice yana kara ma ruwan alwalar shi yawa ne قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى bayani ya zama maliki bin anas cewar abdullahi bin umar ya kasance ya statiru bi rahilati in an ce rahila shine ne me abin hawa dabba kullum da ke ko idan ka samu raƙumi yana cikin manya-manyan ababen hawa na na wancan zamanin amma ana mai take da cewar al'ibulu safinatu sahara al'ibulu safinatu sahara raƙuma da ka gansu su ne safina na sahara eh, jiragen ruwa ba su ne safina na ruwa ba na teku to su waɗannan su ne safina na sahara raƙumi ba a hawan shi hawan in daɗi sai an sami eh ba sai an sa sirdi ba wannan abin da ake hawa a zauna a kai har a wani abu da ake tokarewa da shi wannan abin shine rahila shine rahila ɗin wannan abin da ake hawa a kai na idan an sauka an je inda za a sauka ba za a tashi yanzu ba sai a sauke mara kuma shi domin su huta kullum da ke ko to abdullahi bin umar ya kasance in yana tafiya yana sauke wannan daga kan dabbarsa ya sanya shi a matsayin sutura ya sauke shi ya sutura da shi in ya gama ya ɗauka ya mayar ya fi sauki da yi sallah babu sutura ina fatan kun fahimci magana ta da kyau sau da haka al'amarin sutura ba ƙaramin al'amari ba ne قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة wannan daga hisham ɗan urwa anna abahu lalle babansa hisham ya rasu shekara ta 144 shine kuma malamin malik anan anna abahu lalle babansa baban wa kenan hisham me sunan baban urwa kana yusalli fi sahara ya kasance yana yin sallah a sahara ila ghairu sutura ba tare da yasa sutura ba wannan yana nuna ya halatta ba yana nun sunna ba ne sunna shi ne a sa sutura kuna jina da kyau sunna a sa sutura sai wani ya tambaye ka tumalan shi fa ya yi fa bai sa sutura ba kika ce sallaka ta yi domin daga cikin tabi'ai wani ya yi inda ba a samu daga cikin tabi'ai wani ya yi ba da shi ya sake sallar su kun gane bambance-bambance yawwa so an samu daga cikin tabi'ai wani ya yi bai sa sutura ba saboda da haka kace sallar shi ta yi amma ya lizinci ko ya ɗauka sunna ce an samu daga cikin tabi'ai wani ya yi kuskure eh, anna abahu shiwa anna hisham an hisham bin urwa daga hisham ɗan urwa shi hisham dan urwa anna abahu lalle babansa baban hisham wake nan urwa bin zubair tabi'in tabi'in ba shi abu ba shi zubair din shine shine sahabi a cikin sahabbai akwai masu ƴaƴa sahabbai kuma suna da ƴaƴa tabi'ai kun lura da kyau ko kamar Umar ibn Khattab yana da ƴaƴa sahabbai yana da ƴaƴa tabi'ai eh harama kenan umar ibn khattab dan shi abdullahi sahabi ne dan shi asim tabi'i ne gane ko to ana samu cikin sahabbai yana da 'ya'ya a cikin 'ya'yan wasu sahabbai ne wasu tabi'ai ne amin shi ne amin eh eh yana cikin sigarar sahaba kenan eh eh a'a ai ba ya kai shugaban manzo sallallahu alaihi al'amarin fa yana da girma fa matan nan kun tana ta da na sallama yana tafiya hajji sai ya samu waɗansu mutane ya ce manal qawm su waye sai su ma suka ce ya kai ma waye kun da magana sai ce ni zan Allah ne sallallahu shi ne ba ta da kura in mutum bai san ka bai san ka ba in ya ce waye karka ce ka manta da ni ne baka dauki murya ba a a mutum ya nuna bai san addini ba kenan an an ce waye yi bayani kawai tunda da aka da Annabi sallallahu ya ce su waye kullum sai suka ce kuma su waye sai ce ni man sai ce ni manzon Allah ne sallallahu ai wata mata ce ta daga danta karami a goye su ce ya rasulullah alihaza hajj ya ma'aikin Allah wannan ɗanawa yana da hajji tambaya ta yanzu sahabi ne aka ta daga shi shi za ka ji malamai suna cewa lahu an sai a kawo mutum sai ga an ce da huru ya mana ya taba ganin manzo sallama lokaci yana goye to ya zama sahabi ko kuwa na farko dai su ne manya-manyan tabi'ai eh ka gane ko inda zama sahabi ba kenan an kuma ya zama sahabi su ne shigaru sahaba a sahabban su ne matasan sahabbai su ne ƙananan sahabbai da ya ce anna abahu baban shi ne urwa su bai ka gane ko ya kasance yana to kaga waɗannan hadisai guda uku da karanta duk hadisai ne suke magana kan abin da ya shafi sutura hadisai ne eh, baji kai ba hadisai ba baji uku nan duk suna magana kan sutura na farko in za ka yi sallah ko in za ki yi sallah ki samu wuri kawwamammi ka samu wuri na tsatsan wuri a cikin masallaci da za ka kabbara sallah sai da babu wani wanda zai zo ya huce maka gaban sallarka in ko ya zo zai wuce maka to shaidani ne ka ingije shi ina fata mun gane wannan da kyau sai ka zo za ka fita daga masallaci kaga wani yana sallah a inda kake ganin ya yi daidai da ƙofa, to ka tuna fa buki ne ka jira shi tsawon shekara guda shekara arba'in, ko awa arba'in, ko kaza arba'in, ya fi maka sauki a kan ka ce kai kana sauri ana jiran ka da ka wuce Ana fata mun gane wannan da kyau Makiyaye ko da kai kaɗai ƙwal kake tafiya a daji za ka yi sallah za ka sa sutura ina fata mun fahimci wannan za ku sa motar ku sutura ko ga kafa kekenka ai ga keke baya motsi idan garga kafa dabba ka kuma kawai ta motsa don ta hango ta ciyawa ta in za a sutura ba a san kuma abin da zai iya tashi ya ba wurin fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk